Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna nasar fil Hashin Gumel tare da babaya ko makiyar da sauran abokan aiki miki kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin bakwai ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin guji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. to sarfilo 'yan majalisar amurka sun yi alkawarin samar da karin dakaru da za su taimaka wa ukraine yayin da gwamnatin kasar ukraine ɗin take ci gaba da yakin tsirar da kasar ta daga mamayar rasha ma'aikatar man fetur ta kasar libya ta faɗa a jiya lahad cewa wata kungiyar 'yan bandiga ta rufe rijiyoyin mai guda biyu masu muhimmanci lamarin da ya rage adadin samar da mai a kasar zuwa ganga dubu ɗari uku da talatin a kowace rana kana adadin waɗanda suka mutu a duniya da covid-19 yana gabda da haura miliyan shida lamarin da ke nuna cewa cutar wacce ta shiga shekara ta uku tana nisa da karewa. To kanan labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa Najeriya ta samu ci gaba zuwa mataki na shida daga mataki na hudu a jerin kasashen da ke fama da ta'addanci. Wannan rahoton ya nuna cewa Najeriya ta samu uh, raguwa daga matakai na ƙasa da ƙasa. To amma kuma yadda mu alƙalin mu ma wanda muke wallafawa ya nuna sai a biyo mu domin jin bayani. Kasar Ghana ta yi bikin cika shekaru 65 da samun 'yancin cin gashin kai. Kowace nasara 'yan ƙasa ke ganin sun samu? Eh, Ghana ya samu ci gaba. Muna muna cin kudin mu da kanmu da mun ci gaba kenan. Don ba fa da Ghana ba wani civilian ko wani bautan shi a hankali kwance. bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su sannan ko muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda na shirya kuma zan gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labarin duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma ƙeri? wani guda bayan da dama a cikinsu suka yi magana da shugaban ƙasar ukraine 'yan majalisar amurka sun yi alkawarin samar da karin dakaru da za su taimaka wa ukraine yayin da gwamnatin kasar take ci gaba da yakin tsirar da kasarta daga mamayar kasar rasha nan ba dadewa ba majalisar dokokin amurka za ta tabbatar da wani tallafin gaggawa na dala biliyan goma wurin sayan kayan soja ga ukraine da kuma kayayyakin jin kai domin taimakawa fararen hula in ji sanata chris murphy na jihar connecticut yana faɗa a jiya lahadi a cikin shirin labaran fox duk da goyon baya na bai daya kuma mai karfi da ake baiwa kiev 'yan majalisar suna kuma shirin tabbatar da wata bukatar ukraine ta hana shawagin jirage a sararin samaniyar ukraine domin dakile hare-haren da rasha ke kaiwa ta sama shugaban amurka joe biden yana tuntuɓar takwarasa na ukraine volodymyr zelensky akai-akai game da bukatar ukraine ta karin jiragen yaƙi a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zelensky ya ce rasha tana shirin kai harin bam a kan birnin odisa mai tashar jirgin ruwa zelensky ya faɗa a wani jawabinsa da aka yada ta talabijin ajiye lahad cewa inda hakan ya faru zai zama aikata laifin yaƙi kuma laifi na tarihi ma'aikatar man fetin ƙasar libya ta faɗa a jiya lahad cewa wata ƙungiyar 'yan bindiga ta rufe rijiyoyin mai guda biyu masu muhimmanci lamarin da ya rage adadin samar da mai a ƙasar zuwa ganga dubu ɗari uku da talatin a kowace rana kamfanin man ta kasar libya ya ce kungiyar ta rufe rijiyar sharara wadda ke zama mafi girma a libya da kuma rijiyar ta elfil da ya tsayar da samar da mai nan da nan a wuraren kafin rufewan libya tana samar da gangan mai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a kowace rana shugaban kamfanin mai na kasar mustapha sanalla ya sanar cewa wasu dalilai masu karfi wata hanyar doka da ta baiwa kamfanin damar ficewa daga kwangilolinsa a wani yanayi mai ban al'ajabi rufe rijiyoyin mai ya yi sanadiyar da kasar libya ke asarar dala miliyan 160 a kowace rana na kudaden shiga rufewar da zuwa ne a lokacin da mamayar da rasha ta kai wa ukraine ta girgiza kasuwanni a fadin duniya lamarin da ya sa farashin danyen mai ya yi tashin goron zabi ya kai dala 115 ganga guda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc adadin waɗanda suka mutu daga covid-19 yana gabda da haura miliyan shida lamarin da ke nuna cewa cutar wacce ta shiga shekara ta uku tana nisa da karewa babban abin tunawa shine tuna abin tausayi game da yanayin da cutar ta barke yayin da mutane suka ajiye abin rufe fuska suna ci gaba da balaguro kana ana sake buɗe kasuwanni a duniya adadin waɗanda suka mutu wanda jami'ar john hopkins ta tattara ya zuwa yammacin jiya lahadi ya kai miliyan biyar da dubu ɗari tara da casa'in da bakwai da ɗari tara da casa'in da hudu tsibiran pacific waɗanda keɓewarsu ya ba su kariya sama da shekaru biyu yanzu haka suna fama da barkewar annobar da mace-mace a karon farko wanda nau'in omicron mai saurin yaduwa ke haddasawa hong kong wacce ke ganin karuwar mace-mace tana gwada daukacin al'ummarta da suka kai miliyan bakwai da dubu ɗari biyar sau uku a wannan wata yayin da take aiwatar da dabarun china ta kawar da covid-19 kwata-kwata To nan jima kaɗan baba zai sake dawa da labarai kafin nan zamu leƙa Najeriya inda wani rahoton alƙaluman bayanan ayyukan ta'addanci a duniya ya nuna Najeriya ta samu ci gaba zuwa mataki na shida daga mataki na hudu cikin jerin ƙasashen da ke fama da ta'addanci. Daga babban birnin tarayya Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. Rahoton ya nuna Najeriya ta gangaro zuwa mataki na shida daga mataki na hudu da take kai tun shekara ta bakwai Kamar yadda rahoton ke nunawa, kasashen Najeriya, Siriya da Somaliya na daga cikin kasashe goma da ta'addanci ya dabaibaye waɗanda suka samu ɗan ci gaba daga shekara ta 2020 zuwa shekara ta 2021. A shekarar bara dai a cewar wannan rahoto, kimanin mutane 446 ne suka rasa rayukansu sakamakon ja'ibar ta'addanci wanda shine adadi mafi karanta tun shekara ta ɗaya. Rahoton wanda ya nuna mutuwar Abubakar Shekau da kuma hoɓɓasan gwamnatin Najeriya sun taka rawa wurin raguwar aika-aikar 'yan ta'adda da kuma ta'addanci baki ɗaya. Amma duk da haka daga shekara ta 2020 zuwa shekara ta 2021 adadin hare-haren ta'addanci ya karu da kashi 49 a cikin wannan adadi kuma 'yan ta'addan ISOP ne ke aikatawa. A zantawar da ne da shi a bayan nan lokacin taron babban hafsan sojan Najeriya. Babban kwamandan rundunar yaƙi da Boko Haram a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya, Major General CJ Musa, ya shaida min abin da ya sa ISWAP ɗin ke ci gaba da ƙara kai hare-hare. Ka san abin da ya faru ne kafin shekaru ya mutu akwai sashi daya da suka sake budewa na ISWAP. To ISWAP domin suna samun support daga mutane kasashe daga waje. da ke basu kuɗi to kwaɗayin kuɗin da suke samu shi yasa yin iswap nan su ma suka taso da dai zai hada su faɗa da kan shekau suka suka samu kan shi shekau ɗin suka ci gaba to ainihin abin da ake faruwa yanzu da mutanen yan waje din nan da ke tura ba su a samu zaman lafiya cikin ƙasa su ne ke tura yan iswap ba wani abin nan ba addini bane ba wani abin nan bane kawai kuɗin da suke samu ne shine ke sa su suke wannan to shin ko me masu bincike kan sha'anin tsaro ke cewa Dr. Kabiru Adamu shine jagoran kamfanin Beacon Security. Lalle abun um, yabo ne ga uh, matakan da ita gwamnatin shugaba Buhari take ɗauka a wurin ƙoƙarin rage matsalar ta'addanci a ƙasa. wannan rubutun ya nuna cewa najeriya ta samu uh, raguwa daga matakai na ƙasa da ƙasa to amma kuma yadda mu alƙalin mu ma wanda muke wallafawa ya nuna ɗayan ƙungiyar wadda ake ce ma daular islamic state wadda ke afirka ta yamma wato iswap uh, ta samu ci gaba kuma kashe-kashenta yana ƙara yawa a takaice dai an samu ragi a wannan bangaren bangaren jama'atul ahli sunnah da wal amma kuma ana samun karuwa a ɗayan bangaren duk da yake in kai jimlar gaba daya na kashe-kashen da kungiyoyin ga biyu suke yi an samu raguwa masanin tsaro dr yahuza ahmad getso wanda ke cewa lalle kam an samu ci gaba an samu ci gaba kashe shekau da kuma cin nasara da ake samu akan karya lawan su yan boko haram din da kuma rashin motsin su zai iya zama wani abu a matsayin kafar nasara Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai gaba ba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. jama'ai sun ce an gano sama da musulmin rohingya guda ɗari da suka galabaita kana suna fama da yunwa a jiya lahadi a gabar tekun lardin ase da ke arewa mai nisa na ƙasar indonesiya bayan sun kwashe makonni a kan teku jama'ar sun isa ne a gabar tekun janka a kusa da alubuya fasi wani ƙauyen masunta a gundumar berwin da safiyar jiya lahadi 'yan ƙauyen da suka ga 'yan ƙabilar rohingya 114 a cikin lalataccen jirgin ruwa na katako sun taimaka musu kana suka sanar da hukumomi labarin isowarsu in ji badruddin yunus shugaban masuntan ƙauyen mutanen da suka hada da mazaje 58 da mata 21 da kuma yara 35 sun samu taimakon matsugunai daga 'yan ƙauyen da 'yan sanda da masojoji yayin da hukumomi ciki har da ma'aikatan kula da coronavirus su kuma suke ba da tasu gudunmuwa a cewar yunus sama da musulmi 'yan kabilar rohingya 700 ne suka tsere daga myanmar mai rinjayen mabiya addinin buddhist zuwa sansanin 'yan gudun hijira a bangladesh tun cikin shekarar 2017 lokacin da sojojin myanmar suka kaddamar da kisan kakkabe kabilar a matsayin martani ga wata kungiyar 'yan tawaye an zargi jami'an tsaron myanmar da yawan kisa da fyaɗe da kuma koda dubban gidaje gungun 'yan rohingya sun yi yunkurin barin sansanonin ne mai fama da cinkoson jama'a a bangladesh kada suka yi balaguro mai tattare da hadari a kan teku zuwa wasu ƙasashen musulmi da ke yankin a ƙarshe an kashe mutum guda kana aka jikkata sama da wasu 20 a jiya lahadi a lokacin da wani mahari ya tada gurneti a wata kasuwa mai yawan jama'a a wani babban gari a bangaren yankin kashmir da indiya ke mallakanta a cewar 'yan sanda a cewar kafafen yada labaran yankin akwai yiwuwar harin da aka kai a srinaga yana auna jami'an tsaro da ke yankin ne akwai jama'a masu ɗimbin yawa a kasuwar yayin da gurnetin ya tashi an kai waɗanda suka ji raunin zuwa asibiti jami'in ɗan sanda sujit kumar ya ce jami'an tsaro suna nan suna gudanar da bincike kuma za su cafke mahalin nan ba daɗewa ba yankin kashmir ya dare gida biyu tsakanin india da pakistan wanda dukkanin su ke ikirarin mallakar baki ɗayan yankin india tana zargin pakistan da taimakawa 'yan tawaye masu yunkurin hada kan yankin a ƙarƙashin gwamnatin pakistan ko kuma yankin ya samu 'yanci a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta islamabad ta musanta wannan zargi tana mai cewa tana ba da taimakon diflomasiya ne kawai kuma tana taimakawa mutanen yankin kashmir labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Daga Najeriya sai kasar Ghana wadda a jiya Lahadi ne ta yi bikin cika shekaru 65 da samun cin gashin kai daga tura mulkin mallaka na Ingila. Kuma ita ce kasa ta farko da ta fara samun yancin wato yanci cikin kasashen baƙaƙen fata na Afirka. Domin jin halin da ƙasar ke ciki sai mu leƙa birnin Accra don jin rahoton wakiliyarmu Hawa Abdulkarim. Ghana, your beloved country, is free, free forever. kasar mu Ghana ta samu yancinta na har abada. Farkon kalmar shugaban kasar Ghana na na Ado kwa akufu adu kenan a wajen bikin cika shekara 65 da samun yancin kai daga turawan mulkin mallakar Ingila. It is doable. We want to transform Ghana into a world-class economic hub. A jawabin shugaban kasar Ghana na Ado kwa akufu adu ya ce kasar Ghana za ta zama kasa mai dogaro da kanta wadda ba ta bukatar tallafi daga kasashen waje kuma za a farfado da tattalin arziki inda zai zama na ɗaya a duniya. Ya ce kishin ƙasa shine rika tofa albarkacin baki a duk lokacin da aka samu kuskure Mun tattauna da Alhaji Ibar Ibrahim masani a harkokin tsaro da kuma yanayin ƙasa. Malam Ibar ko akwai wata ci gaba da Ghana ta samu? To ita kasan Ghana dai za a duba ta fannin tsaro za ka ga kasan Ghana ta kubuta da irin hare-haren da suka gudana a karkarar yammacin Afirka wanga lokaci. Babu Boko Haram, babu Alkaida, babu irin kungiyoyi da ke nan a Mali da Burkina da Nishir da sauransu. Aka kuma eh, ta Kan juya mulkin da ke gudana kuma ta bangaren kiwon lafiya na mu da wasu kasashe kamar ukraine da cuba eh, da sauran kasashe duka mun yarjejeniya ya bar likitocin ghana ko da ke ba ce sun ishi kowa tun da muka samu inci amma akwai wasu irin operations da dama za ce da da an fita da mutum kasan waje muna da manyan likitoci da ke yayi eh, an duba bangaren covid irin response da likitoci da nurse sosai da sauransu suka yi yanzu ma muna samun labarin cewa wasu kasashen da ke nan kusa da mu idan sun samu matsala wasu manya a cikin suna ya shigowa gane don samun eh, waraka akwai wani abu da kake gani idan aka mai da hankali a kai zai kara wa kasar daraja da kuma bunkasa harkokin tattalin arzikinmu akan lamarin saboda ya kamata a yi waiwayo a duba shine piracy manya-manyan jiragen teku da suke shigowa da kayan da ke amfanar da kasa wani lokaci ana ya sayar da su a yi barna Ta wannan ku ne kamata kasan gane ta gama gindi da sauran kasashe dama tana yi ta karfafa arziki na kasa zinariyanmu da kokonmu da timbanmu eh, wurin wannan ko za ka ga har wayawai mun samu inci amma turawa na da anno cikin wannan fanni jama'an gane dai sun bayyanar da ra'ayoyinsu akan cika shekara 65 da ghana ta samu a sunana hamza yasir muhammad eh, gana ya samu ci gaba muna muna cin kudin mu da kanmu da mun ci gaba kenan to ba fada gana ba wani civilian ko kowane bautan shi a hankali kwanci sa wanda ke point fingers kamar ke ba musulmi ne ke musulmi ne ke christian ne ke eh, kowane bautan shi you Ibrahim yau Ghana samu 65 years ci gaba dai mun samu ci gaba sosai. Well, democracy dai ya help Ghana sosai. Mulkin sojan nan ya bata Ghana. Sunana Ibrahim Dogbace kuma mu gode ma Allah mun samu 65 years. Ghana da kullum muna gode ma Allah kamar Allah ya bari mu tare ya shetani dai zo gari mu. Allah muna roƙar ka ka kore muna shetani ciki Ghana. Ghana dai Dr. Kwame Nkrumah shugaban ƙasar Ghana na farko shine wanda ya karbi ƙasar Ghana 'yancin kai. wadda zama na farko da samun 'yancin kai a yankin kudu da hamadar sahara a ranar 6 ga watan maris shekarar 1957 bana an gudanar da bikin ne a gari mai cike da tarihi ta cape coast a nan kasar ghana hawa abdulkarim yankwaniya sashen hausa na murar amurka daga accra ghana A gaida Hawa Abdulkarim, ana sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931-4960 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na VOA hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu dai agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai na dare. Mu haɗa shiri na gaba. masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙƙin waɗanda ke zargin an zalunce su A yau za mu ɗaura ne kan batun baiwar Allah nan mai suna lantana. Wadda mijinta ya nace sai auren su ya ci gaba ta hanyar saka ɗan sanda ya ci zarafinta. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na sarki Lahashin Gumel. A makon da ya gabata ne shirin ciki da gaskiya ya shiga yankin mayi ne da ke karamar hukumar fufore a jihar Adamawa. inda wata mata mai suna lantana isiyaka ta nemi mijinta wanda ke sana'ar fawa da ake kira umar ibrahim sarkin fawan ne da ya sake ta don bata gamsu da ɗabi'unsa ba don ba ciyarwa ga yawan zagi da yake mata don haka ta nemi a sauwaƙe mata ta hanyar kul'i wato ta biya mijinta dukiyar auren da ya bata lantana ta faɗa wannan shiri labarin umar ibrahim mahauci ya kai ƙarar ta ofishin 'yan sanda na maye ne inda wani ɗan sanda mai ɗaukar doka a hannunsa da ake kira bidans ya yi ta marinta da cin zarafinta ta hanyar duka da takalmi. Wai sai lallai ta koma gidan mijinta ta kuma janye karar da ta shigar don neman a bata takarda. A makon da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da wakilin wannan fili wa lantana wannan tambayar. Shin shi ne sake shigar da ke kara ko ke kika sake shigar da shi? Ni na sake shigar da shi. To menene ya sa kika sake shigar da shi kara kuma? Akan ina neman 'yancin kaina ya bani takarda. Hmm. shi kuma ya ce mi shi kuma ya ce ba zai bayar ba ko zan mutu ne sai dai in mutu a ɗakin na ba zai bayar da takardan ba ni kuma na ce tun da har yana zargi na ya zarge ni da alkalin maya ne aka bani ƙur'ani na rantse hmm. kuma yanzu ma haka akan zargi na yake yi hmm. ni kuma na ce ba zan koma ba na nake nema to a baya ga wannan wulakanci da kika shiga da kuka sha a gurin hukumar 'yan sanda Ah, ah, gashi dai sun miki duka tabbas to ba kuma wani abu da ya sake biyo baya ko kika sake waiwaitan su 'yan sanda kika bincika menene yasa suka miki wannan dukar a'a ban koma wurin su ba hmm. To ko menene bukatar wannan baiwa Allah ga bangaren shari'a? Abin da nake bukata ina roƙon kotu akan akwatan min yancin kaina a bani takarda. Kuma da duk abun da ya faru da ni daga ni har ƙanena har yayuna har mama na kai ta yankin gidanmu duk abin da ya faru da mu don yanzu haka ma yana yawo da adda mm. ta bayan gidanmu a shekaran jiya nan ma ya zo ta bayan gidanmu da adda ba mu san me ya nufinsa ba adda a hannunsa eh to akwai wasu kalamai da ya yi wadda ya fara yawo da adda ko dai ba wani kalma kawai yana yawo da adda yana dan kewayawa ni dai ban ji kalaman da ya ba amma yana yawo da adda kan ta bayan gidanmu amma ba mu san me ya nufinsa ba bayan sauraron dukkan korafin da lantana ta gabatar wa wannan fili mun mutumin da ake zargi da ɗaukar nauyin ɗan sanda don ciwa lantanar zarafi wato mijinta. Na'am na'am to tsakaninka da Allah me ka sani game da wannan matsaloli da yake gudana tsakaninka da matarka? Abin da yake tsaya tsakanina da matana, ni na aure ta. A lokacin da na aure ta ban san ba ta da lafiya ba. Kana ji ko? Na'am ina jin ka wani irin rashin lafiya. rashin lafiya irin na iska haka. Na'am na'am na'am. Da nufin kare ta ban san ba ta da lafiya ba. Ina ta jinyar ta ina ta jinyar ta ina ta jinyar ta ina ta jinyar ta mutum ɗaya mutum goma sha takwas wanda na kai ta ina jinyar ta har na sha tara har na ɗauke ta na kai ta har sai kuke. A ran sallah sai wannan zazzaɓi ta fi mata ran sallan lai na bara. A lokacin da zazzaɓi ya same ta ba wai zazzaɓi ba haka ta a lokacin da yi lokacin da tsaba ina jin yadda kuka ta ke duk wanda an yana jin yana jin ta sai ni kaɗai zan ta in kama ta yanzu in doke ta in kai ta wajen wannan mai magani in doke ta in kai ta wajen wannan mai magani to a wannan lokaci sai iskan na ta yi haukan ta sai na je na kai ta sun fita gidan babanta ni dan son kuɗi ne garin mu ɗaya da babanta na ɗauki cikin mota na kai ta sun fito tun da mun dawo da ita sun fito Allah ya cire masa sun fito sun fito da take yi baka sake shi ba shi daga baya kan tana ciwo in tana gidana na ba gaskiya ne ba inda muka dawo da ke ba ki da wannan matsala ko daya to a wannan kanin ya ta bara ita ka ta ce nan ba ta da lafiya na zo muka ne muka muka gawo ta muka kawo ta gidansu da muka kawo ta gidansu ni mahauci ne ni ni ne sarkin hawa da kasan maye ne na kai wurin aikin fata da sallah da yake na ba da kuɗin fatar sallah na je na karɓo kuɗaɗen sallah fatar sallah na dawo na same ta wanke a jiki take man da sauki sai na tashi aka kai ta guro da jini sami ta guro na dubi ta wanda ya jikin ki take min da sauki Allah kara sauki sai na dawo gida da na dawo gida a lokacin an ka dawo da ita ta yi sati biyu a gurore mm. na je ni dubi ta na bata abin da nake karfi na bata na dawo da na dawo ta dawo gida na zo na same ta ga ni ga ta ga uwarta nake mata ya a jiki take min da sauki nace to Allah kara sauki a wannan tayin akwai yayanta wanda suke uba daya ana ce da shi kasimu sai kira shi nake na ta kuma ce nake Allah ka je ka ce ta dawo dakin ka sai yanzu a da kan jin ka bar mata ka dakin gidan wani ne ba shi kasim ya taka kafa ya je same ta gida yace mata yace ma maman wance wani ya zo ce matar ta dawo dakin ka sai uwar ta bin ta baki ta ita ba ita ke zama ba ya ke zama a je wajen ya a same ka sai aka je wajen yar din sai yar din ta duba ki ta har kin ina son ta koma in je da kaina sai na ce ma shi kasimu mutum baran je ba ni yasa tun da ba faɗa muka ba mun shi ba faɗa ni ya kawo jayayen wannan magana ake sai na je yace a'a ka je na kama hanya na je na same ta muka gaita ta nace ga aikin da na yi ke kuma ga aikin da ke yi min ta ce eh ita fa tana ganin ita ce ke so na ni ba na son ta to haka sai ke sake ta na ce ta yaya za in je take ki ba faɗa muka da ke ba ba musu muka da ke ba ya za ki ta ce haka kawai ta sake ki take ita ta da take ta tunda ita ta suna ni ba na son ta da bakin abin da muka yi na da ita sai ta sake koma ta tashi ta ya gurore da ta tafi gurore sai na zo yaya na ya dawo da sokokin zuwa sami ne ce wani ya aka yi yi ta kabar da zan fito ni kam na je na aika mai unguwa na na aika jimin na ta dawo ba ta dawo ba amma tun daga ka ka dawo a matsayin yaya na sai mu kama hanya mu je ka ji tabbatattun magana. Yau kama hanya muka je muka same ta a gurore akwai yayan su wanda zai zuwa muka tattauna da buba ta buba ya ce manta yaya na ya dawo gida ran lahadi ya zai bai kusa da kuma ta ya dawo da ita sun ce to ba damuwa ran lahadi ne sai kira buba da nake mai buba ce nake mai yaya na bare je ba abinda nake so da kai ka ɗauko nan tuka dawo da ita Da nan ta. in har akwai abin da nake mata wanda yake na kuntata ta faɗi a gaban su. in har wanda zan bari ne in bari sai wanda ban bari ne sai mu san me ya zamu ita yi magana ka tana da hujja Yake domin in ka dawo da ita karshen ta kai ba zaune kake da ita ba ka san me nake tare da ita ba karshen ta ake ga wani mai da nake mata tun da kai ba mai kake ba za ka yarda ke in to ka ɗauko ta ku to da kai da ita ku zo ku same mu gida ya sauko ta muka zo muka zauna da muka zauna kafin mu zauna an zauna da yayanta babban yayanta ana ce mai yakuba mm. an ka zauna da wannan ne a aka zanna da walinta tahiri hmm. aka zauna da jiddi muka zauna muka yi magana sai ta ce ake ta babban abin da ya ba ta haushi na ce ma babban yayan ta mashayi yana shaye shaye ce a ni ban gudu ban ce ma babban yayan ta mashayi ba ki guba ya tambaye ni ga magana da muka yi da bugun da ba mu magana da muka yi da buga sai guba ce to ki go wannan abu da yake gani ba babban abin da yake gani ba tun da ɗakin ta an ce akwai inda ya samu damuwa ka gyara masa ɗaki ta koma ɗakin ta muka yi addu'a muka shafa da muka yi addu'a muka shafa akwai ɗana wanda zai aure an sa kakin aure sai ne aika mata nake wanda ya kamata dan aure ne na hajin daɗin ki aiki kina gidan kina gidan kina gidan kina gidana. Hmm. Da aka zo ana gaya mata sai ta ce ita bakin zaman da take na. Bakin zaman da ki ya kace in ki to ni kan dai ba jawo ki zai da karfi ba. Da mun kai haka sai ta kai karata. ta. kai karanka ina. Ta kai karana na ma yin wajen alƙali. abinda lokaci ba mu damar ɗauka a yau kenan amma idan allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku shiri na ƙarshe kan wannan takaddama inda bayan jin ci gaban martanin sarkin fawa za mu ji daga hukumar 'yan sanda domin jin irin matakan da hukumar ke ɗauka na hukunta dukkan jami'an da ta samu da laifin cin zarafin mutanen da ya kamata a ce suna karewa yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma wakilin lado salisu m garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya madalla da wannan kuma muka zo ga mu na ƙarshe labarai a takaice to Filo a takaice wani guda bayan da dama a cikinsu suka yi magana da shugaban ƙasar ukraine 'yan majalisar amurka sun yi alkawarin samar da karin dakaru da za su taimaka wa ukraine yayin da gwamnatin kasar take ci gaba da yakin tsirar da kasarta daga mamayar kasar rasha nan ba dadewa ba majalisar dokokin amurka za ta tabbatar da wani tallafin gaggawa na dala biliyan goma wurin sayan kayan soja ga ukraine da kuma kayayyakin jin kai domin taimakawa fararen hula in ji sanata chris murphy na jihar connecticut yana faɗa a jiya lahadi a cikin shirin labaran fox ma'aikatar man fetin kasar libya ta faɗa a jiya lahar cewa wata kungiyar 'yan bindiga ta rufe rijiyoyin mai guda biyu masu muhimmanci lamarin da ya rage adadin samar da mai a kasar zuwa ganga 330 a kowace rana kamfanin man ta kasar libya ya ce kungiyar ta rufe rijiyar sharara wadda ke zama mafi girma a libya da kuma rijiyar ta elfil da ya tsayar da samar da mai nan da nan a wuraren kafin rufewar libya tana samar da gangan mai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a kowace rana a ƙarshe adadin waɗanda suka mutu daga covid-19 yana gab da haura miliyan shida lamarin da ke nuna cewa cutar wacce ta shiga shekara ta uku tana nisa da ƙarewa. babban abin tunawa shine tuna abin tausayi game da yanayin da cutar ta ɓarke yayin da mutane suka ajiye abin rufe fuska suna ci gaba da balaguro kana ana sake buɗe kasuwanni a duniya adadin wadanda suka mutu wadda jami'ar john hopkins ta tattara ya zuwa yammacin jiya lahadi ya kai miliyan biyar da dubu ɗari tara da casa'in da bakwai da ɗari tara da casa'in da hudu To da a gaishe ka. Masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin mana yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mai sallama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan gidan amadu Baba a birnin Kumasi na rasuwar Abdullahi Mai Kano. wanda za a yi jana'izarsa a birnin new york da safe yau dinnan a masallacin 'yan ƙasa tare da malam audu kano wanda shi kuma ya rasa yammacin ranar juma'a a can birnin new york din allah ya ji kansa mu kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma jimbe hamza wanda ya ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau malam zubairu nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi da karfe takwas na safiyan nan. Salamu alaikum.